Wataƙila ya kamata a sake kalmanta wannan da'awar samun yanci. Zan ɗau misali guda, kana magidancin iyali, kana da gidanka, kana da yaunin ɗaukar dukkan buƙatun yau da kullum na iyalinka, ka tabbatar musu da ciyarwa, yi wa yaranka magani, ba su tarbiyya da ilimi, kare gidanka zuwa ga duk wani farmaki na waje da sauransu. Anya zan kai magidancin dukkan wa'annan buƙatun ta halin kanka da kanka ka kasa tabbatar da su, sai ka wani ya kawo maka abinci abinci gidanka ka da halin karantar da yaranka banga ta yanda za a ce kana da 'yancin kai ba. Ganin ku wannan samun 'yancin kai ta baki ne kawai. Total wuri? Kai kalma ce kawai. Magabatan farko sun yi gwagwarmaya hakika don samun cin gishin kai na siyasa a shekara 1960. To amma ginin ƙasa sai da halin da ke gare ka ya kamata ka yi shi. A cikin tattaunawar samun 'yancin kan ababuwa da dama sun wakana da yau suke fitowa ƙarara sanin kowa ne Faransa ba don in nuna ta ba. Ta da yarjiyoyi na Badu don ya kasance kullu yomin ta riƙe ƙasashe kasashen nan goma sha hudu masu yaren faransanci da suka samu yancin kai a cikin jerin shekarar nan ta 1960 da gwal ya yi wata faɗa inda yake cewa haƙiƙa ina son babban yunkuri na fitar da za a dawo ma'ana lalle za ku tafi amma zan turke ku inda ke da mahimmanci kan dukkan fuskokin dubarun samun tabbas na yancin kai inda kuke sa ran samun ci gaba da wayewa ta haƙiƙa ko an samu wasu yunkuri na neman samun yancin kai a Nijar? Ah Da yawa ma, da farko zan ba da misalin zaben kasafin kudin kasa na shekara 1964 da yake nuni tabbasancin samun yancin kai. Kasafin kudin kasa canda jimillarsa miliyar shida ne da miliyan 520 aka amince masa gwamnati da majalisar dokoki sun yi ma kansu barka kuma suka ji daɗi da farin ciki mai yawa da cewar na farko ke ga da wani kasafin kudin kasa ya samu amincewa ba tare da tsoma bakin faransa shine ruhu na hangen nesa na kasancewa kar ka zama tunkiyar tuken wani misali na biyu shine sukar da shugaba jori ya yi kan kuɗin sefa da farko a shekara 1969 inda ya ƙara sa ƙaimi a shekara 1972 ina jin shine shugaba na biyu bayan service olympio da suka tuhumi tsarin fuskar kuɗaɗen na wannan yanki